يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد من رائد ما المسلمين ألف المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من سوة الشوال يوم جمعة شاق كبرتا كلاد مكما تاني نجيبو دير دليل غير ثلاثين باي إبرا من رأى الله صلى الله عليه وسلم غير إن مكما يتشي في بيوت أكتوبر عن الشكرة في الوجود الترى وتلدى 'yan najeriya ke murna an ba su 'yanci yau shekara arba'in da tara amma ko sun yi tafiya saka arba'in da tara daga inda suka kwana allahu a'lam mu da yanzu za mu tashi mu fara shiri domin ci gaba da karatu su yi imam bukhari mun kwana akan babi na goma cikin kitabul wudu kuma insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائب فلا يستقبل القبلة ولا يولها ولا يولها زهرة شرقوا أو غربوا باب لا تستقبل القبلة لغاية الأبوين إلا عند البناء جدار أو نحوه إمام البخاري في أن الباب زي ما جانا سوى باء السنتر القبلة ألوكة سند زائي جي المكاتة سواء زائي زائي كو ستاري زائي تشي إلا عند البناء سيفا ولن ده جدار أو نحوه إذا أخي بانغو كوبا كمان شنسا ومن هنا نرى مكتفكه الإمام البخاري domin wannan mas'ala ce da malamai ke da saɓani a kanta shi sai babi a kan nasa fiƙihu cewa ba za a fuskanci al'illa a lokacin da ake jin bukata ba sai fa in akwai gini Ta ga wannan ɗaya daga cikin ra'ayoyin malamai akwai masu ra'ayin ko akwai gini ko cikin gidaje kar a yi akwai masu ra'ayin babu laifi a yi ko a daji to kaga sai kawo abin da ya haɗa hujjojin waɗancan له الجد مؤلم حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره sharri ko a wurare abu ayyub radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza ata ahadukum al-ghaib idan dayan ku yazo daji kaga kalman ghaib suna nufin daji bayan gari har yanzu bahaushe na cewa bayan gari ko saboda a da gobira bayan gari suka zuwa su biya bukata bayan hawaye bayan gari to da larabi ma yana da wannan kalba ghaib da haka daga nan daga sunan wurin da ake yin wannan biyan bukata sai aka mayar da abin shi ma da wannan sunan bukatar ta ce ta koma bayan gari wani lokaci a ce bayan gida wani lokaci a ce ban daki ko duk dai ya nuna mai yani da can baya baya ake yi amma mutanen da suna kyamar a yi ban daki cikin gida suna ganin ya za ka kawo kayan wari a cikin gidanka amma da aka zama birni sai zan bai yiwa dole sai cikin gidaje da an ce sai an tafi bayan gari ko wani sai ya yi mil shidda ta hanya ta hanya shi kaga tun da hanya ke nan kun ga hanya za a yi ɓanna yau ya sa mutanen daji ka jin warin birni ke birni ɗoyi shi kai ko za ka ji ne saboda ka saba ko ina duk kewaye da kai ko ina akwai من قال صلاة مكة تعرف شيء كناية يتي إذا أتى أحدكم الغاية إذا لا يمكن يقول هذا جمانا إذا مكي يقول بيه بقاترك فلا يستقبل الكلة كريا تستمتع الكلة ولا يولي أظهره كريا بعث بايا ولي أننا الإبن المسلمين كان على درجة ما كان على مكين لياك ما أسمى شيء أموت الكاتا ذاك الوقت اللي أتي بيه بقاتا كأفستمتعك kar a ta baya kowanne aka yi da a ne ba sai ce sharriku a gharribu ku dubi gabas ko ku dubi yamma ha ruɓiyar in mun dubi gabas ko mun dubi yamma ne yanka kenan abin da aka gudu ya faru kenan wannan ya nuna mutum yana magana daidai yanayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ne a Madina to ko da a Makka yake ba zai yi faɗe ta ba don a Makka in kace sharriku a gharribu akwai da yadda gabas ya dubi Makka akwai wanda yadda biyan ma'ai ko kuma ka'aba yadda biyan ba shi ko ya da ka'aba amma a madina arewa za ka kalla a kudu za ka kalla ya zama ka fuskanci ka'aba idan ka kalli arewa ka'aba ka'aba ba ya ka shiga kanka yi ko guda biyu gabas ko ka biyan kaga mun kurin sai mu ce walakin yammilu au shammilu ku diba ku yi arewa ko ku yi kudu saboda in mun jibi gabas mun fuskance ta in mun jibi yamma mun ba ta baya wannan hadisi sai al-Imam bukhari ya kafa hujja da shi akan cewa ba a fuskantar alƙibla kuma ba a ba ta ba yace sai dai a wurin da gina take zai zo nan gaba cewa lokacin da suka je sham sun tarar da gidaje an gina suna fuskantar alƙilla kuma ban ɗaki shi ma yana fuskantar alƙilla sai abu ayyub al'ansari radiyallahu anhu yake cewa fa kunna abin nan harifu wa nastaghfirullah in ya shigo ban ɗaki wurin da ya kamata na za ka fuskanci alƙibla ne saboda su ba su da wannan karatu mutane sha wannan karatu da madina ya ce sai muka rinka sai mu ɗan juye kaɗan sai mu kuma roƙi Allah gafara idan muka ɗauki wannan me yake nunawa ya nuna wato a cikin gidaje ma ba a buƙatar ka fuskanci alƙibla ba sai a daji ba فأدي ابن عبد الله إلى عمر رضي الله عنه اللي في المسجى والنفاقاني واللي كمينة شوى أي أظن أن الله صلى الله عليه وسلم ينا ينتد آلي كما ينا تفكنت عن الإبلاء وما لم ينسك شيئين أي في بهجة جو إنسك سامياتي جبداء بربداء أفادي سجاب الشيما أفادي سجاب الشيما wanda yake kafafa wancan cewa الله rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بخروجنا إذا هرقنا الماء يتلوقت أنه ممكن الشيء الذي يعلم هو التنشاء القبلة هو مباشر آية التي ثم رأيته قبل موته بعام يقول مستقبل القبلة bayan wannan umarnin nasa kafin shekara da cikawarsa sai na gaina sun tsari yana fuskantar alƙalla kaga kenan wannan shi ya nuna ne ya nuna ana iya fuskantar alƙibla idan ana cikin gidaje ko idan ana cikin wuri wanda ake wayayye ko a kowace gina ko da ko zana ce an ka wa wuri da ita ya zama dai akwai shamaki kenan kenan wanda aka hana wanda aka hana shi ne ga fili ya zamba komai tsakaninka da alƙibla sai daji don haka hadisin dan umar ya nuna mana idan ana cikin gidaje ana iya fuskantar alƙibla babu ne hadisin jabir shi ma ya nuna haka amma hadisin abu ayyub al-ansar da yake muna roƙon Allah gafara ya nuna kamar an yi ne kamar an yi ne Ba haka sai aka samu ra'ayoyi daban-daban wasu malamai suka ce to ya halarta a ba alƙibla baya bai halarta a ba ta a fuskance ta ba wannan ita ce mazhabar imam abu hanifa آه، وسمى لم يسكت جباء بيها لنتا ريكي نظر الإمام أحمد آه، في إن السكمة لسيا ابن العربية ندوني رأي أنكم شيني رأي ابن هذا المساء كو أنا سنجلة كو لا سنجلة كو أداجي كو إنا ليس ما أكفلت عن إلا كم ذا أباك بايا وكتي سبو ذا حني أنا قبات الدشيء كان هلمتي بالنسبة أن منا دا نفسي ليكي كرأي منا دا ليكي أي والنظام za suka ce za mu ɗauki wanda yake kada saboda bi saboda akwai asali shi ne tun farko ana iya yin komai tun da wani nassi ya zo yake kar a to shi ya ta da mu daga wancan asalin to nassin da yake haka sai ka ce ya karfafa wancan asali na shi bai zo da sabon abu ba amma wannan ya zo da sabon abu to wasu kuma suka ce gaba ɗaya ba matsala wani shi da ra'ayin na Aisha radiyallahu anha da Urwatul Zubair sun tabi'ai da kuma wasu malamai amma magabar imam bukhari ta cewa ya halalta a fuskanci al'ibla kawai idan ana cikin gidaje ne wanda ita ce mafi karfi kuma ita ce wadda hujjoji suka fi karfafawa Allah ya samu daji. akwai ma ra'ayoyi daban-daban cikin su har da masu cewa tun da manzo Allah sarrafa ce wala ki shari'a ko garru wannan halin da mutanen madina kawai naka duk wanda yake ba madina yake ba ba laifi yayi wannan amma dai wannan yana cikin al'ara'u shazza waɗanda ba a komawa ba a wurin zuwa gare su باب من تبرز على لبنتين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقلت لا أدري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض babu man tabarraza ala nabi da sai babu mai nuna wasu sun yadda a yi wato biyan bukata a kan duwatsu guda biyu allabin ko allabina shine kamar bulo irin wanda ake na laka muna kira ne ɗungu ko ɗungu a nan ƙasan mulmulalle ne ko to idan ka je gaba za ka iske daidai girman yadda ake bulo kawai haka suke yi ne wanda ya aza guda biyu tsugulla tsakanin su bai laifi ba حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذي كلمه قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن يحيى بن حبان ما حبان الاكبر عن أمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بقلة عبد الله بن عمر يسي وصل متعنين عين فتواتي و متقب الناس كيجين بقعتا وكرك فسكنت القبلة كرك فسكنت بيت المقدس إذا كان مدينة كفسكنت بيت المقدس كابا إلا بايع. فلاك بيت المقدس إن بعيتتي منو صابا كابا إن بعيتتي منو صابا عباتي بايا فقال عبد الله بن عمر في أم امريك مثلك قدرت ايت يوما على ظهر بيت لنا وترانا نعو سما ولجدانا فقالين سنا دور على سكي هوا سنا جيني سنا جيني جيني جيني سما جيني رحمك الله لما كنت بقى جيني سما بقى كيدا ذا عو سما ولجدان فإن أيها إذن كنت أشجفا سيود أكاروتي ana iya wanta amma dai sabbi أنا gidajen kuma su kan nemo فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لبين تيني قلت سينا قمن ذن ألا ينا كان وصو قنبو بلابيو مستقبلا بيت المقدس يأخذ كنت بيت المقدس لحاجته ينا دين مقاتل ذاك وانا حديث سيك أرف في رأي ما سوى أنا إيدي دين مقاتل كودي كوحا إنا a fuskanci alƙibla ko kuma idan yana a cikin gidaje kawai قال وقال أي عبد الله بن عمر يسي مواسع ابن حبان وأنك في رواية الجريش لعلك من الذين يصلون على أوراتهم كما تتم فيهم صلى أكلوا يوسف فقلت لا أدري اتليبا سليبا والله wace irin sallah kake nufi qala malikun يعني wa يصلي ولا يرتفع عن الأرض yace yana nufin wanda ka salla bai ɗaga da ƙasa yana kan mazaunan sa lokacin da yake zaune kuma yana kan mazaunan sa lokacin da yake sujuda ku saba da ganin da wannan sujuda da amma makka za ta ga ɗan pakistan da indiyawa suna yi musamman dai dattawan su da kuma mata musamman sannan inda kake zaune nan za ta je ta yi sujuda ba ta ɗaga mazauninta yace kana cikin masu irin wannan sallah ko ma'ana wannan sallah ba daidai ba ce yace yasjudu huwa lasiqun bil ardi yana sallah a lokacin yana kamfare da ƙasa bai ɗaga mazaunansa daga ƙasar ba daga lokacin da za a yi sujuda ya kamata a ɗago gaba ɗaya domin mutum ya yi sujuda yalwantacciya ya yi cikin nutsuwa kuma ya nisanta tsakanin gaban jikinsa wannan ya nuna kenan abdullahi ɗan umar ya yi masa gyara ne ga abin da yi akwai ruwaya cikin sai musulmi da ke nuna ya gan shi yana sallah ne sai kira shi a wannan magana ta guda ne tsakanin da dalilin su sahabbai ba sanda za su ga kayi kuskure a ibada tsakanin ko shi suna kokari su yi maka gyara باب خروج النساء إلى البراز حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى, المنافع وهو صعيد أفيح فكان عمر يقول رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسجد نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرضناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب باب خروج النساء إلى الوراضي wannan babi zai magana game da fitar mata zuwa wurin albaraw ba alburaw ba kuma albiraz in ce albiraz wato fada kenan fito na fito ka na kace albaraw daji kenan da ake yin bukata da yana maganin mata su fito su yi kokawa ne ko yana maganin mata su fito su je su biya bukata yana maganar su fito su حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد حدثني أقيل عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن يخرجن بالليل ملائكة تتي ما كم منذ الله سنكسن شيء suna fita da إذا تبرز من يسقط أتي إذوا باين جدا إلى المنافع تكجور لا إكرام منافع وهو سعيد أفيح ولي فيني من يتائي ما تسكين دادي تسون ألا كيسوبو نكي لمسكم ونور سيدي مقاتل سسداو هذا كو ما تعلنوك في سنو هلكينا لمنكو بقاتا زميسين أبنتي دول نكي لدرجة جدوا

سيدنا عمر يا كسن شينا شين منذو ألا تشامك أنت إيالنا فهنا ما تنك في الله مكة لورا عمر إيسانا كينا ما تنكو فراك غاكي شينا ألبتا يا لما زال غاكي شينا إيسا ودي إيسانا كلا إدرس إيا إيمون شين زالا عنا سكتا لا عنا سكتا يا زايد كينا هاي مصر مكة يا سكينا بمبا هيدا زايدون عيالي فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل من جعل بيات من إلا وفقيلة من جعل يا بي ونن أبر يلو إنتاب مثلا دع من ذو ألا ياي في هذا مثيل القوى إذا يجينا مسيئة في إنجلان وكما أتعلى ذا أتيل السام متعني متعني ذا أتيل السام كاو روسي روسي ونن بنكو إذا من جعل صلى الله عليه وسلم فلا كسي من جعل بيها كلمة فخرجت زوجة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسي سوداء هو رجل من زعل باين أنا خديجة يتسي إما تتفر كل من زعل أورا باين وفاتم أنا خديجة كما يتسي تتمين في السماء تنسبك وجد جريت سيما في كارنتي تتي عائشة دغريت سي أورا بدروا بزورا بي أورا سي أورا بدروا ينقلن كبير ساكا أربو دوابا شكسي ودتك سبادك وصر جنتي تقوي بيوتا إتتينا نايسا بنت دي مفادة قمم ذو الله صلى الله عليه وسلم ليلتك بين الليالي إشان سيتفتو وللو قصيدة الدري وكانت امرأة طويلة لرواية تتي سودكو مسكتي دوقوا هذا دوقوا sabanin gajere yakan sare da wasu abubuwa ko haka ba ba a saurin tantancewa ne ne amma wanda ya fi mutane tsawo ta hange za ce gawa da nan take fanadaha umar ala kad arafnaki ya sauda shitta da ta sa mun gane hirsan ala an yi zanar ita yana ta yin dai ya motsar da manzo Allah sallallahu alaihi ko kuma ya samar da wato wata kawa sabuwa daga wurin ubangiji wanda ke cewa mata su daina fita tun da in har in sun ta ana gane ya kamata a yi kishin hana su wannan fita su ma sun ga Allah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ayatul hijab da Allah ya saukar da ayar hijabi daga wannan fita ta sauda kuma sai fita ta kare sai aka ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyah ila sai ka umarce su da cewa wato su zaura cikin gidaje ko kuma aka saukar da wata ayar da ke hana a shiga gidaje domin dukkan su malamai na kira su ayatul hijab yadda ke ayyuwa allazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an uzana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inahu ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وقال له لو يجي يجي يشكو حديث قادر انت اما لا بيد انه ينزل الا الصيام اقوى في من قبل الامام مكرم ساكت ان سالنا صحيح للساكي ان عمرك قلت يا رسول الله ان نسائك يدخل عليهن البر والفاجر وقال له ممكن انك تقرر رؤيه سنه قادر انت اقوى لك انت اقوى لك كان قال له قوت تنسحب بيت wato akwai waɗanda manyan sabai ba su nutsu da ake sun shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda ba su gamsu da irin nutsuwarsu da cikakken tsarkin zuciyarsu ba shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce musu fa yasma allazi fi qalbihi maradun wa kullu qawlan ma'rufun karku sassauta murya yadda mai wani ciyo na sha'awa cikin ransa ya kamata ya ce in aka ce wannan iyalan manzo Allah ne to mumini duk ya da kwaɗayi gare ko ba ta اذا كلمت ما بين ذاك ورد قوه الاشراك فقلت لك في كم بين قمر وغوار السبوع من ترى ايه فاروا هرجوا ولا ملوك قال لي انا ثبت من السواء الى اهل السنه في تكي زي زي تكي صوابا شباب ما اقول الا من ذا الله قال صلى الله عليه وسلم اما بابا كيف سيدا اقول لك اتباع الجبل ذاك تعبير بابا اقول لي اما ذكر سجبائن إيه الجنه لي ان شاء الله kuma yadda shi ne yake yi ta kakai na ita ga gudansu wani lokaci ma sa'ar da zai samu kan wani zai samu ta kansa amma ko ya samu sa'a kai ne shi ko ya samu wata sa'a kai ke kan ta zama wa sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gama hannu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah ya ce Allah alaihi wasallam shi ce Allahumma rabbana wa lakal ta karba kiran manzo Allah ko da so guda ne manzo Allah kai ce Bilal je kai kiran sallah Bilal ya je ta hayya ala salat ka fito don bin umarnin manzo Allah shi kai wani yarin ja da shi akan dole sharri da shi din zai maka هناك با معصوم بني اما معصوم الله ما يعني الجنة رضي الله عنهم وارضاهم فوالنا اتما آية هجابي فلنا أقول آية وكما اتما ذكر آية الهجاب ودع الله كتوى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن تاج إن جلابي أتسامو أسلي جلابي جلابي أكان ما تاري أكي أستاذ مدد قميص تكي ساوى قميص غير الشعاء آه، ما لا يأتي خير مفهوم خلال جلادية من النكي غيره ما يكونوا في كلا جلادية من أنت قميص أما ريقت كلا الله يتكي لا ربا وصابا لنلي جساد وقلت بقوة ذاك ونن بسكي ساوى الزياسة وما الحادث سكا أسلي نمجي يكن سائل إجابة قلت هنكم قلتوا كما تيبدا متي ساء يجائر وين بمشي طورا بابا بايدا ko ce tabbo mai gajeren hannu ko kuma kamar da 'yan pakistan ce tunda su laraba ba su riga laraba wanda ke sa babbar riga su ne 'yan mauritaniya su kuma alhakin makwabtaka ya jawo hakan daga mali suka koya afirkawa su ce sa babbar riga amma balarabe ya kace sa tabbo gajere da wando su kuma mata su yi su sa doguwar riga hakikanin gaskiya ma wando ɗin kasa daga baya maza ke sawa asalin su wando kayan mata ne mata ke sawa ne eh, daga baya kuma sai ya waita ga maza amma har yanzu a akwai da ba su sa dogon wando sai dai su ɗaura gani wannan kuma al'ada ce da ta yaɗu a ƙasashen musulmi da yawa har kai tsammanin wai al'ada ce ta yaji a gani aikatta duk yawan mu 'yan najeriya ba kai indonesiya ba indonesiya kuma duk musulmi ne kuma duk zane suka ɗaura sai mata mace ɗaya ba ta ɗaura gani wando ta ka sawa ita kaji Allah ɗaya bambal an ka zagaye duniya za ka yi ta ganin mamaki in ba ka zagaya wata je maka kowa zai zo iske ka za al'adu iri iri duk shekarar da ka je maka in ka je so nawa duk shekara sai ka ga wani abu samu wanda baka saba daga gare shi saboda ne saboda duniya ta take taruwa ga baki ɗaya حدثنا زكريا حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن في حاجتكن قال هشام يعني البراد حدثنا زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا أبو أسامة الضرير عن الجاب بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن ملائكة تكي منذ يأتي منا أمك إذلي وفتزوها بقاتل قال هشام يعني yana nufin نفي abin أبن biyan bukata mana su je su yi bayan gari a cikin daji wannan hadisi kenan ya gabaci ayar hijabi ko yana bayan ayar hijabi sai za ku ce ayyuhal mallamuna ba ji ba eh ya gabata ayar hijabi wace da ra'ayin bayan hijabi ne eh ba ji ba tana bayan wannan ko yana bayan ayar hijabi wannan shi ne zahiri cewa ko bayan saukar ayar hijabi to an yadda ku je ku yi bukatar hisham bin urwa ya taƙaita mana wannan hadisi قد أمنا قد تخرجنا في حاجة كنا أن يرد أن يمكو إذن يكو في تزوى بقاسو تنكو سي تبدو هو يتحانا مثل يم باين دي فما كان كلمة بقاتا يوا غريتا كبا كبا مثالي ألوك تندو أم مستبا تدى لا فيها بقاتا تجرس تجرس تجرس تجرس كبا بقاتا بسي ألوك تندو إيسا كان تبا تدى لا فيها تجي ورد ذا المتماغني بقاتا تكبا بقاتا بسي ألوك تندو أنور تتحيه مثالي ka je ka yi mata murna ko ka taya ta wani aiki na jego da sauran shi wani bukata ne kawai bukata ba ne kai ba kima iya kasance ba ta da jego na miji za ta bukaci ka sai abinci ko ta bukaci ka sai sutura ko ta bukaci ka sai magani ko ta bukaci ka sai wasu kayan aikin kuke bukata shi wani bukata ne kawai bukata ba da haka duk malamai sai amfani da wannan hadisi kan cewa halal ne mace ta fita daga gurin mijinta zuwa maslaha da biyan bukatunta kuma da wani hadisi malamai suka ce kenan mace tana da izini tana da iko ga abin da take tasarrufi da shi kamar dukiyarta kamar suturarta kamar gonarta in tana da ita kamar gidanta in tana da shi kamar abin hawanta in tana da shi da sauransu da sauransu tana da ikon tasarrufi a cikin ma'ana ba ko menene yake dole sai mijinta ya zai shi ke juya ta gare shi tunda aka ce kad ubina an takhrujna fi hajatikum daga wannan hadisi ke na am akwai malaman da suka haɗa wannan hadisi da wancan cikin ruwaya guda cewa wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta ne bayan da Umar yayi masa wata magana Umar da ya ga Sauda ya ce mata ga wata ruwaya nan بند وقت لبا فرنسا آه، يوا يا كوسا يا سودا أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخلصي إيش سودا باسي وقوة يواجرين كوا يا سيف بريد ذاك تسيد في كيف سيدي فرجعت فسكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعشى سيتداول بلا تكامل الله تعالى ستي ناجم دا أمر كذا أبن بيتين فأوحي إليه سأك يوم انظر الله وحي فقال سيتي متى إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن أن إن إذنكم في كذا بكاتب ذاك كنن وأن ياتك daga أبو da aka أي ainihin gadi ne duk da yake an kenan an ce ko kuma an ce matan manzo Allah sallallahu su zauna gida an ce su zauna ne sai lokacin da bukatar su ta kama idan bukatar su ta kama ya alanta gare su fita idan muka dawo maganar to wannan hukunci na zaunawa gida ya shafi matan manzo Allah da sauran matan mu ne ko matan manzo Allah kan yake danta shi ma kuma wani bayani ne ne tsawo wanda yana yawa wani lokaci kila a jikka zuwa gare shi a tabarin shi باب التبرز في البيوت حدثنا إبراهيم, إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عن بن عياد عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام باب التبرج في البيوت باب ليلون إن أقيد ما أنا إيه biyan bukata a cikin أوائل a ware wurin da ake حدثنا ابراهيم بن المنذر المدني قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله شنو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عمر ابن الخطاب لكن عبيد الله العمري فادي إني قرني أنا لنسكن من من ما لبي أقام منك فقها سنوكما أمين تكيني درم أما يا ينسى عبد الله يشيني عند عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن عبد الله بن عمر ابن حق ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب جيكو كان حق ابن عاصم ذاك تستحق كلا سيدنا عمر ذاك الشتاء المكبر ضعيف والمصغر ثقة عبيد الله انت عبيد الله العمري السحري انا كذا عبد الله العمري ضبان ما سنة شيء ضعيف ba ka suna bai da kiyasi ba a gano raunin mutum da sunansa ko ana ganewa ka gani عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فالتقيت فوق ظهر بيت حفصه مثل ناهو ثمن حفصه كان في الحاكم كل ما قال صلى الله عليه وسلم يوائم انسى حتى يا ياسر لبعض حاجة في إما دولي عيكي لزين وشكيلة زي متى لا لا تحكي تهو لا لا صوبة لا صوبة فين بجي بوصل لا صوبة فين بجي بوصل لا صوبة بوصل كلام كوابا يا رسول سن خير وهو مكاسن كلام كوابا بعد سنة سنة بك استجينا الله تعالى كاسن يا إيه كاسن إيه؟ هو أنيا لو كوي mu duk muna kawaya فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته انت سئلها ثمن لكن جاء سنقى منذ الله هنا بيه بكاتة مستجبرا القلة مستقبل الشام يا با إلا بايا هنا في الشام بكتي ولي شيني دليل آه إمام البخاري لما ثم ذهب الساعة مجنون ذهب إلى الجاسة نسيوا أنا بيه دين بكاتة أفصلتها إلا إذا انت انجلاني بابك باب حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره رضي الله عنهما قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا wannan hadisi shine inda imam bukhari ya sake maimaitawa amma tare da ƙarin fa'idar wasu hanyoyi waɗanda ba na ɗazu ba yace na hau saman wani gida namu yana nufin gidan yassa na na hafsa haka gidan yarka kana iya ce masa gidan duk da yake ba gidan ku ne wajen baka gado su amma kana iya gadon ita daga lokacin da hafsa ta cika abdullahi ya gare ta don shakikin ta ni. tana da wasu 'yan uwa 'yan uba amma su gade ta da shi ɗaya gade ta ko ga shi ba ta haihu ba فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائدا على لبنتين sai na gaban Allah yana tsugunne a kan wasu wato abin nan kungaye guda biyu mustaqbila baitul maqdis ya fuskanci kasar sham inda baitul maqdis take ma'ana ya ba alƙilla baya babu da باب الاستنجاء بالماء حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به باب الاستنجاء بالماء wannan babi zai magana game da tsarki da ruwa wani duk zai ta mamaki irin waɗannan abu tsarki da ruwa shi ma sabo ne cikin al'ummar musulmi domin ko da musulunci ya zo bai tarar da ana yi ba sau da kaga ce ya tattace a mai babi mai zaman kansa to da me suke tsarki da dutse ko da duk abin da ya samu kamar wani abu mai kama da takarda in aka goge shi kenan ko kuma sahabbai akwai wanda aka ce gaba ɗaya su ba su faruwa don gudun shakka da wasu wasu shari'a ta yadda ka yi amfani da gutsi ka gusar da kazanta to in kace bayan haka nan sai ka karuwa su suna gudun wannan ya zama kamar alama ce ta basu ma yadda da rantsar aikin na farko ba ba ka ba su to amma wannan ya hana ya zan akwai tsarkin a musulunci bai hana ba يا hana idan من زعل صلى الله عليه وسلم يا أي بيهنا با ka imam البخاري في masa باب babul istinja'i حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي كنا دين مسند الإمام الطيالسي كو فإذا كذا حديثي أنا أنت حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك لي هو الإمام البخاري يروي سنة شو من مسند نوع من مالنا الطيالسي أنا كنت مسند الطيالسي ما لم daga cikin malaman قصب بصرة قال حدثنا شعبة ابن الحجاج العتكي عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة فيما ما لميني لك قصب بصرة كما يتولى حديثي حديث بصري قال سمعت عن سيدنا مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج لحاجته يتي مزألة يكسن شيء إليه في كذوها بين بقاتة الساعة da tsarki a aji'u ana wa gulamun nikan zo da ni da wani yaro wasu yana da wani aboki da ke raka shi bai faɗi sunansa ba a nan ma'ana idawatin limma muna ɗauki da wani wata gyandama ta ruwa ya'ani ya yana nufin shi kai mu Allah ya tsarki Za ka kenan Anas kan Malik ya yi hidimar manzo Allah yana yaro amma ba yaro jariri irin wanda ba yaro matashi wanda ya wuce shekara goma kun gane ko wanga kai kai goma wanda ya wuce goma kaga ba yaro ne karami bare ba ko yawwa to yana da aboki kuma wanda karaka sai su ɗauki wannan ya ɗama su kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi tsarki da ruwan da ke ciki wannan ya tabbatar da kenan tsarki da ruwa yana cikin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da wasu sabbai ba su yi ba ta wannan ba ya kawar da cewa akwai shi an ce abdullahi bin zubair ya ce ma kunna na faluhu mu ba mu san tsarki da ruwa ba lokacin ne wai ma'ana ba dole ba ne za ka ko yanzu ta kama ka musamman kana a daji ba ruwa karka damu da yin bukatar ka kuma idan ka yanta tsarki karka ce tilas ne dole kuma shafar abin da ake bukata al'inka ka tabbatar da ka gusar da wannan najasa باب من حمل معه الماء لطهوره وقال أبو الدرداء رضي الله عنه أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا أنا وغلام منا مع إداوة من ماء باب من حمل معه الماء لطهوره babi mai nuna ba laifi idan an ɗauka ma mutum ruwan da zai yi tsarki da su kamar matarsa ta kawo masa ko yaron gidansa ya kawo masa ko ɗansa ya kawo masa ko na bai kama da wani wakala abu darda'i abu darda'i ya ce ma alƙamasun nukai alaisa fi kun sahibun na alaini sun ba cikin kuna muke da mai ɗaukar takalma ba والطهور باكين كني مكي دا ميبادة روان تركيبا والوساد إنا ما يقول هذا فيلم من الله صلى الله عليه وسلم duka waɗannan abubuwa guda uku yana nufi da su Abdullahi bin Mas'ud kenan Abdullahi bin Mas'ud shi ke kai manzo Allah ruwa shi ke ba shi hilo kuma shi ke rika masa takalma idan ya cire da shiga masallaci ko idan ya cire ya shiga gida kun fahimci wannan don haka yana yiwa ya zamo shi ne abokin rakki abdullahi na abbas da an kai magana ɗan abokin rakki anas kai da kai magana ɗan kun ga anas ce ana wa gulamun ko ni da wani yaro ma'ana tare da mu ka faɗi kowane ne to mun gano wannan gulamun gashi don shi an ka kira sahibun na alaini wasahuri wal misajiri faɗi sunan shi ba amma yaro ne ɗan uwansa duk su ne yara ƙanana Ba ka ana son yara kullum a ganin su makaranta ta ji yaro ka zauna gaba eh. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة كل أبي يأخذ أمر سليمان يا كنت الحالة دي قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إلى إداوة مما وتبيون حديثي نيساكي نيساوى أما دك آئين فائدة ودسدن غلتي واتو isnadin ون hadisi ون ya bambanta da isnadin wancan na باب حمل العنزه باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء تابعه النضر وشاذان عن شعبة الأنذة عنس عصا عليه دس باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء bayan gari to tare da ruwa a rika al'anaza al'anaza wani ya fassara shi da cewa kabila to ba kabila ake ne ba wasan kabila ce sanda kamar yadda hilla ne ta yi su rika sanda a lokacin da suke zuwa ciwo wannan ɗabi'a ce mai kyau a rika sanda gobe kuma ku koya abu ne mai kyau za mu ji حدثنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع عن بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء يتم الله يكش قبل تاكي فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء دليل وليارو muka ce muna fara ibn mas'udin ne sai mu ɗauki idawatan limma wata gandama ta ruwa wa anaza kuma mu ɗauki sanda yastanji bilma mukan ba da ruwan nan manzo Allah ya tsaiki da su tabi'ahu an-nadru wa shazanu da nazar da shazan sun wato sun yi rakiya ga Muhammadu bin Jafar وجاء رواية وأن حديث بن شعبة إن الحجاج تلك العنة ذاته حسن عليها زوج كان ذاك يود أكن أنسى مطولة أماشي تنسى منتا من هذا إساء من قصر يسون أنت إيه؟ ماشي آه ما تندابا إيه؟ راجي راجي راجي بقى kullum ba a rasa sabuwar hausa a ra'ayi ko kana tabbata abin da kake rubuta daddaga daddaga kan ba irin wannan mai mai tsini ba yinin tolin daji haragi ragi ko ai zan kara bincikawa eh hargi harji a wacce kasa ake cin kasa zuru eh? harji zan kara binciken malamai ha malamai da hila ne ke ya hanyar sun ka sani so menene hikimar rika sanda sai eh? yana da kyau a bayani don gobira su fahimta kun gane ko eh ai bayani ko <laughs> wasu malamai suka ce muradi shine ai lokacin da duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsarki bayan haka nan me yakan yakan yi alwala in yayi alwala fa sai yayi ne sai yayi sallah to kaga ya sabo da zai sutura da ita wasu malamai suka ce wannan yake ce hikima wasu kuma suka ce a'a duk lokacin da kake cikin biyan bukata to yana da kyau akwai dan makami tare da kai da yana akwai wani mugun abu da zai kusanto ko ya hito da cikin ranin nan in rane ne ko ya ɗan biyo ta nan gaban ka to bai kuka sa ka zabura da gudu kai namiji ne sai aka kai kasa sanda ka mai kamar guda kaga an gaba da wannan ko ba zama ba ita wancan ra'ayin na farko ya fi karfi eh, da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan daji ne nisa kuma in yayi tsarki yakan yi alwala amma wannan ma ba za a nisantar da shi ba saboda idan kana cikin daji koyaushe abu ne mai yiwuwa ka gamu da wasu miyagun tsiya to Allah ya mana kariya ina jin ana yi kamata da kwana sai mu tashi akan tsarki da hannun da wani hannu ya kamata ya tsarki Allah ya samu dace annabar shine nazar ibn shumail shazan sunansa al-aswad ibn amir kuma hadisin sai yana nan gaba za mu fi shi insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya samu dace gaskiya eh, wani ya aiko ina ji cikin karatun tasiri da muka yi ne kafin cikin boko haram ko muka yi maganar likita ya zo dr salisu wanda consultant ne na hida a nan kudu muka yi maganar ba da jini saboda allah ga mabukata da koyaushe akwai masu kan mutu wani lokaci bisa ga ajali kan amma dalilin saurasa jinin da za a basu. بكار أولين كزامي يكوى كان ينقوى المادري بحملة مهمة بعد جيمي سبو الله يكي إنا أكفانا قبل وانا لأن أكفانا من أجل أن دفتالي سيمن أرنجمين لمن من شياكو ما شزا أخي بلاد بلك لسدكا وانجي سينا جنبا سلو شيئا من وأبو لا شيء مظلموني دليل اللي أكفار أبو لا ومن هو مجيب بعد جيمي سبو الله لكن ظن في إن شاء الله تعالى أكرا ثم من الحديث a sake tunanin in Allah ya so zai bayyana da kanshi kuma duk aranjimin din da ake zan sanar da ku sannan ni dai na yi alƙawarin zan ci gaba da bada nan in Allah ya so wani wata uku so ke dan a shekara kuma wata duk sai mai yi kwa ke da dama sai su bayar Allah ya samu dace hmm? a duk wata uku ai wata duk ma kana iya basuwa kana cin tuwo da mai kwakku babu matsala wasu na zaton sai masu cin kwaya-kwaye da dankali da wai ba haka nan ba ne wallahi ka je ka je kauyukan mu za ka su mutane masu cin tuwon dawa duk ba su yi mu jini bisa gane zan ba baka sakai ya ta wata madari duk sun yi mu jini ka gane ko ba haka ci yawan ce da kake wasu ma da tsari maka jinin suke maka yankali Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. da farko ana san da al'umma musulmi cewa akwai kaset na wannan karatu sai yuru buhari tun daga farkon karatu har zuwa na wayan allah ya su wanda ke bukata zai samu wanda yake rikodin don ya mallaki wannan kaset mai tambaya na cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam da allah ina neman karin bayani dangane da azumin azumma shidda da ake yi a cikin wannan wata na shawwal حديث يا إن جنت في سيو الإمام البخاري إذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه والذي من الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي دون دي أظن وطن رمضان سنة يبيو باين صدقانا شدة ينا أظن في شوال تظهر متامسة لا دون دي أظن شوال من شكرا وانا حديثي ya nuna kenan mustahabbi ne ko kuma sunna ne idan Allah ya gwada musu ya kammala watan ramadana lafiya to yayi nafila azumi shidda cikin watan shawwal da wanda nake cewa kenan matan da ake bi ranko ko wanda ya tafiya cikin azumi aka bi shi wasu ko wanda ya rashin lafiya da ya wasu ba to sai ya gama ranko sannan ya wannan shidda don me don Allah cewa yayi wanda yayi azumin watan ramadan sai ko da ake bi ranko ai baka yi azumin watan ba duka kana da ragi za sai ka cika sannan kai shidda amma kuma jama'a abu ne mai sauki me zaman sa mai sauki Allah tabaraka ta'ala ya nuna mana a cikin alqur'ani cewa yana rubin ina mana lada man da'a bil hasanati falahu ashru amsalha kuma nassin hadisi ya ƙara tabbatar da waɗannan bayanan cewa duk aikin da kai na lada za a baka shi ninki goma to jama'a da muka yi azumin watan ramadan sawa'un 29 mun ka samu ko 30 mun ka yi ladan wata nawa gare mu kenan wata goma ko ba haka ba a cikin shekara wata nawa ya rage mana idan muka yi wannan azumin kwana shidda aka ri'in ya mana shi sau goma kwana nawa nan, wata nawa kenan a sai muna zuci shekara ke ku kaga in ka fahimci abin a haka ba matsala ba ne yaran ko yaran ko da shawwal ya fita su ma wannan sittin min shawar haram kan cikin zulqida ko zulhajji ko muharram ko safar har dai kafin ramadan ya zo ka dai tabbata ka samu shiddan nan bayan ramadan domin ayi kalkulatin lada su ka zama kana lada azumin shekara gaba daya to wannan nafsi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke maganar mai iziya Allah ya ji kansa ya gafarta mishi da yake wa yukrahu siyamu sittin shawwal an karhanta a azumin kwana shida da cikin shawwal sai mu ce ne wanda ya karhanta karhancin ya samu asali daga wata magana da imam malik ya yi wacce ne mudawwana ya haikai tota shi ma a cikin wata ma ruwayan ibnu ruwayan ah, yahya yahya akwai ta cewa ban isko malamai na yin shi a madina ba ina tsoron ya zambi a ne kaga wanda ya ce yana tsoron abu ya zambi a. ya yadda da sunna ne ya san da cewa sunna ne to mu da bukhari ya rawaito mun hadisi cewa manzo Allah ya ce ai mun san sunna ne ko ba mu sani ba yau kuma za a yi gari a ce malam Mansur ya ce imam Malik ma jahili ne bai san hadisi ba to mu ba Imam Malik ba ko Abu Huraira ba mu ce ya san duk hadisan annabi ba sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba wanda ya san hadisan annabi kamar Abu Huraira amma ko shi ba duka gaba ɗayan sai sani ba akwai wanda sun ka kuke ne sai ya bar wasu sahabbai da ka ina laifi idan wani hadisi ɗaya ko biyu ko uku ya koma bakwai ko sha bakwai ya ce imam malik bai san su ba shafi ya san su ko kuma imam malik bai san su ba auza'i ya san su ko imam malik bai san su ba lai ibn sa'ad al-misri ya san su ko sauran malamai na gaba da shi ko na zamaninsa ko na bayansa shin ma dai in maliku bai sani ba bukhari ya sani shi kenan sai hujja ta shi da maliku bai sani ba to Allah ya ji kai imamu malik wa aina muslimani malik ya za a yi katin mai ilimin malik ba zai yi ba amma kuma bai nuna duk abin da bai sani ba ya waje ba duniya da jahilce wannan kuskure ne babba ko sai da abu kan siddiq radiyallahu anhu wanda yake kowa kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda akwai abin da wani ka sani game da manzo Allah shi ne da shi tunda da kashi yakan yi tambaya ya aka yi kan matsalan jadda bai san gado bai san kaka mace tana gado ba sai da aka sanar da shi mugira sun da shu'ba karamin sahabi ne shi ya sanar da sayyidina bakar wannan hukunci kuma ya amshe shi ya aiki da shi kuma ya yi tirafi ta shi bai sanar wannan hukunci. sai ma malik da kansa yana irin wannan ruwayan da tafi kowace zama karar game da malik ita ce ruwayan efe tsun kafafu wadda almajirinsa wanda ya zo daga kasar masar shine abdullahi wahab al-misri ya karantar da shi yace wallahi ban taɓa jin wannan hadisi ba amma hadisi ne mai kyau kuma ya rinka fatawa da shi don haka maganar da mai iziya ya kawo da wasu sharhohi na malamai cewa makaruhi ne ya azumi kwana shida wannan magana an soke ta bali aka soke ta da nassin sahihul bukhari da hadisin abu ayyub al-ansari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man sama ramadan wa atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyam da kuma Allah ya ji kan mai iziya ya ji kan malaman malikiya ya ji kan imamu malik ya ba su ladan kokarin su wannan kuma ya halalta a yi aiki da shi da kuskure ne me yasa ya zama kuskure saboda ya saba mahadisi me yasa ya saba mahadisi su kuma yana yiwa ya zan kila ba a sani ba an ka rubuta wataƙila hadisin nan ba a fahimci ingancin su ba a lokacin da an ka rubuta daɗa duk uzurin da aka gare su dai kai da hadisi ya zo maka cikin bukari ba ka da uzuri in ko ka buɗe ma kanka kofar jifa da hadisan bukari to za ka zama zindiki ba ka da addini domin ba inda hadisi inda ba inda addini ke fito maka bayan ƙur'ani sai bukari da mu to da ka yi ƙoƙari ka yadda da abin da magabatan ka sun kai da shi cewa a sahihu an na kulla ma fil bukari wa muslim sahih wannan lokaci ya riga yi tsoron da kuma da mutane ko? Eh, akwai amma lokaci ya riga na karfe shida malaman daru da'awa sun kawo jadawalinsu da kuma malaman masallacin zaidun misali to to kenan kake zaidun misali ne da gefe gidan alhaji ibrahim ko ah, malaman daru da'awa suna da karatuka har guda hudu a sati yana da kyau mu sanar da su ana bibbi abin da muke bukata a gama tattara su mu fito da kalanda kamar yadda muka yi alkawari ranar litinin suna karanta da yabu salihin bayan sallar majriba. wanda ke jagoranci wannan karatu shi ne malam usman sarkin urbin jago shugaban tajdid sai ranar laraba wato litinin da talata ma kenan ko da litinin kawai ranar laraba malam sali bala alaramma jos shi kuma yana karanta tafsirin alkur'ani shi ma bayan magariba shi wata ta imamu malik ranar juma'a malam idris garba shi ma bayan magariba sai kitabu tauhid na mujaddid al-islam muhammad ibn abdul wahab malam amin ibrahim maru shi ma bayan magariba ba su suna karatu litinin da laraba da juma'a da asabar masallacin zai duk da sabi su kuma suna karanta bulugul maram ranar asabar malam nura sai daga cikin lewamin daru da'awa sai ke wannan karatu ranar asabar ranar talata suna karanta shekar suna na imamul bagawi ko na barbahari eh na barbahari ko littafi ne ne ko kuma takaitacce wanda ya a ƙidar ahlus suna wal jama'a shi kuma malam bello abubakar birnin tabi shi yake karanta shi shi ma ɗaya daga cikin malaman daru da'awa amma a masallacin zai dubna sari wanda yake daidai rawun a bawa shekau da kuma muna fatar sauran makarantu da masallacin halin suna sun kawai da kawo mana su muna nan muna tattara su za mu fidda kalanda ta karatun ahlus sunna a birnin sokoto da ma kewayen idan akwai Allah ya sa mu dace akwai wata sanarwa ko eh mun karanta na tuni ga akwai wanda zai sanarwa akan waɗannan ko malam sai kai bayani ne sabon jadawalin karatu sannan mu bada dama ga samun da ita sanarwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, kamar yadda waɗanda suka halarci uh, masallacin abu huraira na juma'a sun ji sanarwa akan ranaku da kuma littattafai da ake karantarwa a nan sahaba canta kamar yadda aka sani alhamis ake karatun tafsir to an ɗage daga alhamis ɗin zuwa asabar saboda haka asabar banda asabar ɗin gobe don jiya alhamis an yi karatun saboda haka wanga satin an ba shi sa saboda ka sai asabar ta sama za a yi karatun tafsir ɗin daidai lokacin da aka saba da karfe takwas da rabi ko kuma tara zuwa goma ko goma da rabi sai kamar yau juma'a karfe biyar zuwa shida za a karanci karatun yamma karatun sahihul bukhari sai can masallacin abu huraira ranar alhamis idan allah ya so bayan sallar magariba za a karanta aqida littafin da aka sa shine al-aqidatul wasitiyya na shekul islam ibn taymiyyah rahimahullah nam ina ga sai kuma karance-karancen da ake yi nan darul ilm su ma za su ci gaba kamar yadda aka san su sai makarantar eh, masallacin malam zakariya rinjin sambo can ma malam na gabatar da tasirin alkurani mai girma ranar lahadi tsakanin magariba da isha'i sau ga dai sauran abin da jadwal ana kawowa sai idan an gama an tattara an hidda jadwali guda za wa mutane bayani kuma yi fotokofi ko abin nan duwar. to idan aka yi insha allahu za a hannun sadar da wannan kalanda din ga masallatai duk kowa zai gani insha Allah jama'a na yi muku wata muhimmiyar tsaraba amma akawunta ya ce ya yadda ita don haka sai ku bi ni bashi wani sati idan Allah ya kai mu wani littafi ne muhimmi wanda yake nadir ne ne wa ya samu kuma muhimmanci na son yi bayanin bayanin sa kuma a abin nan an bayar aiko su kwafi don mutane kuda a kausa musu daidai kuɗin da aka yi a kawunta ya ƙabda littafin don haka ban sani ba ko yana da wani uzuri amma dai ga ku gashi assalamu alaikum to wanda aka gaba da ya shiyo bai sabo ba ba ba a kawunta ba amma Allah so in an jima da marice eh, in an jima da daddare za a yi shi a kawo mallan na aka haɗu karatu na gaba ko da a can ne wani club sai a zanna don haka bai bace ba insha Allah eh, assalamu alaikum jama'a ana a koma maimaita sanarwar da aka yi ga iyayen yara dinatun nabawiyya cewa mun soma rijistar tsaffin ɗalibai waɗanda ke nazari da kuma firamare za a zo nan a yi rijista daga gobe a daga mun fara dai daga jiya kuma har zuwa ranar laraba insha Allah za a ci gaba da yi kamar yadda aka sani maimakon jiya shekara-shekara yanzu an mai suwa tam ma'ana waɗanda ke nazari za su biya dubu uku da ɗari biyar a wannan tam sai kuma waɗanda ke firamare za a biya musu naira dubu uku da ɗari ɗaya a wannan tam na haka sai a yi ƙoƙari kamin a koma makaranta gaba ɗaya a ranar laraba mai zuwa kamin a soma kawo yara makaranta a tabbatar da an biya musu wannan shine sharaɗin da hukumar makaranta ta sa kamin yaron kashi fara karatu za a bashi wani kati mai nuna cewa ya biya wanda mai gadi shi zai karɓa sannan yaron kai wuce cikin aji assalamu alaikum gyaran hausa a kankan cewa tsahin ɗalibai ɗaliban da suke karatu a halin yanzu ba tsahin ɗalibai ba a takaice kuma game da biyan kudin registration aka ce samson za a biya wanda ke biyan kudin shekara gaba ɗaya ba inda shi ma ya zo ya biya ya huta assalamu alaikum a tambayoyin da suka rage guda biyu suna da muhimmanci jan ba mana ya duba su dan Allah ya so ji za a bada amsa su masu su yi hakuri wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka